Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu ga labaran mai karantawa Jummai Alli. Da yake jawabi wajen kammala taron kolin tsaro na makaman nukiliya a nan birnin Washington DC jiya Juma'a, Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce har yanzu fa ba a kammala yunkurin da duniya take yi na hana 'yan ta'adda da wasu amfani da makaman nukiliya ba. Shugaba Obama ya ce shugabannin kasashe sun samu ci gaba sosai cikin shekaru shida da suka shige wajen rage yawan makaman nukiliyan da wasu kasashe suka jibge. ya ce shi da shugabannin kasashe fiye da hamsin sun cimma daidaituwa wajen ƙara faɗaɗa yunkurin da suke yi. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya yana ɗaya daga cikin shugabannin da suka halarci wannan taro. Jiya Juma'a shugaban Afirka ta kudu Jacob Zuma ya nemi gafarar 'yan ƙasarsa a saboda ya kashe fiye da dala miliyan ashirin na kuɗin jama'a wajen gyara gidansa. to amma kuma bai yi tayin zai sauka daga kan ragaman mulki kamar yadda wasu suka yi zato ko kuma suka yi hasashe ba shugaban ya nemi gafara a jawabin da ya gabatar ta gidajen talabijin na ƙasar. ya ce shi bai aikata wani laifi don ya yi amfani da kuɗin jama'a don ya yi gyare-gyare a gidansa ba ya ce yana son ya jaddada cewa shi bai keta ka'ida tsarin mulkin ƙasar ko da da saninsa ko kuma da gangan ba A ranar Alhamis, wata babbar kotu ƙasar Afirka ta Kudun ta yanke hukuncin cewa Shugaba Zuma bai keta ƙa'idar tsarin mulkin ƙasar domin ya yi watsi da shawarar da Hukumar Yaƙi da Cin Hanci da Rashawa ta ƙasar ta baya cewa ya maido da wasu daga cikin dala miliyan ashirin ɗin da ya amfani da su wajen gyara gidansa. Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon da ya gabatar masa da shawara ko kuma zaɓin tura 'yan sandan majalisar zuwa ƙasar Burundi domin nazarin matakan tsaro a ƙasar bayan da aka shafe shekara guda ana fama da tarzomar siyasa a ƙasar. Bai ɗaya jiya Juma'a da daddare wakilan kwamitin suka zata da wani ƙudiri da ya buƙaci Mr. Ban ya tuntuɓi gwamnatin ƙasar Burundi suka kuma bashi wa'adin ya musu bayani cikin kwanaki goma sha biyar da shawarar yiwuwar tura 'yan sandan Majalisar Ɗinkin Duniya zuwa ƙasar ta Burundi. Haka kuma kwamitin ya bayyana niyyarsa ta nazarin ɗaukan matakai a kan dukkan waɗanda suke da hannu a tarzomar siyasa da kuma waɗanda suka hana a samu hanyoyin lumana na magance rikicin ta ƙasar Burundi. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce ya kamata ƙasar Iran ta ƙara ɗaukar matakan nunawa ko kuma tabbatarwa kamfanonin ƙasashen waje cewa za su iya gudanar da harkokinsa a ƙasar ba tare da an taɓa lafiyarsu ba. Shugaba Obama ya yi wannan furicin wajen rufe taron kolin makaman nukiliya a nan birnin Washington DC a jiya Juma'a. Shugaba Obama ya ce zuwa yanzu Iran ta mutunta ka'idodin yarjejeniyar nuclear da ta ƙulla da manyan kasashen duniya guda shidda. To amma take-taken ta na tsokanar fada yana tsorata kamfanoni masu zuba jarurruka ko kuma 'yan kasuwa. Ya ce a lokacin da suka harba makamai masu linzami tare da kiran da a kawar da kasar Isra'ila, ai wannan mataki tsorata kamfanonin masu zuba jari ne. shugabannin ƙasar Iran ko kuma jami'an ƙasar Iran suna gunagunin cewa har yanzu ba su gani a ƙas ba domin ba su ga wani moriyar tattalin arziki da suka sa ran ganin bayan da aka ɗage wasu takunkumin karya tattalin arzikin da aka azawa a ƙasar ba domin saka mata a saboda ta ƙayyade shirin nukiliyar ta. Shugaba Obama ya ce sakataren Baitul Amurka Jack Lew zai yi aiki tare da takwarorin aikinsa na sauran ƙasashe biyar da suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar domin fayyace irin hulɗar kuɗi ko kuma kasuwanci da yarjejeniyar ta tanada a yi da ƙasar Iran. Wani ɗan ƙasar Afghanistan da ke garkame a gidan yari a saboda an same shi da laifin sayar da makamai ba bisa ƙa'ida ba mai suna Shir Hussein Hoaida ɗan shekara 34 da da haihuwa. Ya ce furucin da 'yar takarar shugaba ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton wato tsohuwar sakatare a harkokin wajen Amurka take yi suna tsuma mashi jiki. Shi ya sa ya kera mutum-mutumin ita Hillary Clinton ɗin da ƙarfe. Ya faɗawa muryar Amurka cewa roƙon da Hillary Clinton take yi na samun haɗin kai irin ta 'yan uwantaka tsakanin musulmi da Kirista ya tsuma masa jiki shi yasa ya kera mutum mutumin hillary haka kuma ya ce ya gamsu da jawabin da take gabatarwa wajen yakin neman zaɓe ya kuma bayyana fatar za ta ci gaba da taimakon ƙasarsa afghanistan idan aka zaɓe ta shugabar amurka horaida wanda ya cika shekaru uku cikin hukuncin ɗaurin shekaru shidda da aka yanke masa ya ce ya yi kwanaki talatin cur yana kera mutum-mutumin hillary clinton a gidan yarin da ke lardin Daikondi. Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙasa. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. Salihin To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko da na biyu za su yi mana magana ne akan cutar gubar dalma wacce take da matukar haɗari ga bil'adama musamman yara ƙanana. A rahotonmu na uku zai yi magana a kan irin tallafin da kakakin majalisar wakilai ta ƙasa ya bayar da magunguna daban-daban domin baiwa mata da ƙananan yara bisa ƙoƙarin inganta lafiyarsu a jihar Bauchi. Rahotonmu na hudu kuwa zai yi mana magana ne akan mahimmancin amfani da gidan sauro mai dauke da magani domin kawar da zazzabin malaria da masana harkar lafiya suka ce sauro ne ke kawo shi. Shi kuwa rahotonmu na biyar wanda zai zamo rahotonmu na ƙarshe a cikin shirin zai yi mana magana ne akan ƙoƙarin da hukumomi da cibiyar Carter Foundation na ƙasar Amurka ke yi a jamhuriyar Nijar wajen faɗakar da al'umma cututtukan da ke shafar ido da kuma yadda za a kauce wa kamuwa da su. sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. Hukumomi da wata ƙungiyar sa kai a jihar Nejan Najeriya sun samar da cibiya domin kula da mutane da gubar dalma ta shafa, in ji wakilinmu da ke Mina, Mustapha Nasiru Batsari. Ƙungiyar likitoci na ƙasa da ƙasa tare da gwamnatin jihar Niger a tarayyar Najeriya sun buɗe cibiyar kula da masu fama da cutar gubar dalma da ke hallaka jama'a a jihar Niger. Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin da ake samun masu ginar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa ba a kan ƙa'ida ba. Al'amarin da ƙwararru a kan fannin suka ci yana haddasa bazuwar cutar ta gubar dalma. An dai buɗe cibiyar ne a yankin karamar hukumar rafi inda aka samu ɓarkewar cutar ta gubar dalma da ta hallaka yara 28 tare da dabbobi sama da ɗari a shekarar bara. Dr. Mustapha Jibril shine kwamishinan lafiya na jihar Niger ya yi ƙarin haske. Rafi local government akwai inda mutane suke zuwa suke neman su da gold su silver to idan suna yin wannan eh, nema dinnan suna ɗan ɓata ƙasan wurin sai mutum ya kama da cutuka kasan wurin gaba daya sai ya ɓaci ruwan garin ma gaba daya ya ɓaci su yaran suna cin har cikin abincinsu kuma har ta kan iska idan mutum yana zuwa yana fasa dutse ana fasa dutsuna ana neman dai abubuwan da za a samu dai a ci gaba da rayuwa amma ba abin shi akan yadda ka'idan da ya kamata a bi shi to ake samu wannan matsalan so mun samu mutane wanda suke cimma kansu likitoci daga ko ina a duniya daga kasan ture sun zo don suna da kafin eh, doctors without borders suna da su irin wannan cuta din suna da maganin da ake ba da shi domin mutum ya wani da ya um, cutan ya shiga jikinsa ko ya ci samu ƙarin ayan ƙasa ƙasa ne ya shiga cikin jikinsa suna da maganin da suke bayarwa domin a samu lafiya a ƙarƙashin wannan shirin dai likitocin ƙasa da ƙasar har sun koyar da likitocin jihar Niger akan yadda za a yi saurin gano waɗanda suka harbi da cutar ta gubar dalma in ji babban sakatare a ma'aikatar lafiya na jihar Niger Dr. Ibrahim Tiffin. Su dai sun zo sun eh, kwaya mana da eh, likitocinmu ne da ma'aikatan lafiya a asibitin Kagara yadda ba wai lalle sai sun mun kai zamfara ba. san akwai suna da wani specialist lab eh, dakin gwaje-gwaje a anka yaran da suka kamu da cutan guban dalma ba sai lalle an kai su can ba nan kagara gara Allah ya da an ma fara an fara abin da bada magungunan wurin amma dai suna nan ma'aikatan lafiya nan na nan duk an samu akan kai musu kuma suna an ba mu eh, injinin gwaje-gwaje kuma inda za a gwaje a dibi jinin yaro a san in akwai eh, dalma kuma maunin dalma din ya kai da zai zama guba sa kawo yaron a ja cire da abin da guban kafin ya kamu da ciwon. Ko baya ga buɗe cibiyar kula da masu fama da guba dalmar dai masu nazarin al'amura dai na ganin mai da hankali wajen samar da aikin yi a tsakanin 'yan ƙasa. Zai taimaka wajen shawo kan ginar ma'adanan ƙarƙashin ƙasar ba a kan ƙa'ida ba a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. Shi ma wakilinmu da ke birnin kanan dabo Muhammad Salisu Rabiu ya tuntubi wata ƙwararriyar likita ce domin jin irin yadda dusar gubar dalma ke cutar da ƙananan yara da kuma yadda za a iya kare al'umma daga kamuwa da cutar dalmar. A yayin da masana harkokin lafiya ke an karar da al'umma irin illar da dusar dalma ke wa yara ƙanana. na nemi jin ta bakin dr zubaida faruk wata kwararriyar likitan yara a asibitin koyarwa na malam aminu da ke kano ko akwai kididdigar yaran da suka kamu da cutar a najeriya wanda da ya fi baza aka fi saninsa shine wanda ya faru a zamfara da jihar niger to amma eh, a jihar nasarawa ma eh, eh, akwai bincike da aka yi wanda ya gano cewa yara 'yan masu zuwa 'yan makaranta sun eh, akwai darma a cikin jinin su fiye da kima a jihar lagos a jihar port harcourt garin port harcourt so duka a najeriya gaba daya akwai bincike da rubuce-rubuce da aka yi akan matsalar a dusar dalma da take addabar yanayin environment da turanci wato yanayin mazaunin mahallin mutane wanda ta haka ne take iya samu ta shiga cikin jini da kuma haddasa illa wani irin matakai kike ga ya kamata gwamnati ta ɗauka domin kare yawaita kamuwa da ita wannan cuta ganin illar da take wa ƙananan yara mm, mataki na farko shine tsafta al'umma ta ɗauki nauyin tsabtace muhallinta kuma hukuma ta sanya ido ta tabbatar cewa an tsabtace muhalli ba a zubar da shara da tsohon batir barkatai ba masana'antu bisa zubar da dagwalon masana'antu barkatai ba bisa ka'ida ba na biyu kuma a yi tsarin lafiya a mataki na farko primary health care a lokacin da duk yaron da ya kamu da rashin lafiya zai maza ya samu kwakwaran ma'aikacin lafiyar da zai duba shi kuma ya iya fahimtar cewa ga irin lalurar kuma ya kasance an samu wurin da za a dinga gwaje jinin yara da kuma maganta irin wa'annan larurori a ƙasar gaba daya. Dr. Zubaida Faruk ta kara jan hankali cewa ba wai a guraren da ake haƙar ma'adanai kaɗai ake kamuwa da wannan cuta ta dusar dalma ba. ta bayyana cewa a cikin dagwalon masana'antu da kuma da kuma wasu kayayyakin wasan yara akan samu burbushin cutar don haka ta yi kira ga iyayen yara da su dinga la'akari da abubuwan da yaransu ke ta'amali da su Muhammad salis Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Ita kuwa wakiliyarmu da ke Baucin Yakubu, Amina Abdullahi Girbo, ta ruwaito mana cewa kakakin majalisar wakilai na ƙasa Right Honorable Yakubu Dogara ne ya samar wa al'ummar jihar Bauchi magungunan kyauta domin rabawa domin rabawa mata da ƙananan yara. Kakakin majalisa Honorable Yakubu Dogara wanda ya samu wakilcin dan majalisar tarayya da ke wakiltar misau dambam malam ahmad yarima ya ce wannan gudumawa ce ta kakakin majalisa na ganin an samar da magani kyauta wa marasa galihu da ke fama da jinya kamar al'amarin najeriya saboda haka taimako ne da yake yi na kiwon lafiya da ya saba yi dama kai dai kawai ya faɗaɗa shi ne domin mutanen jihar bauchi daga dukkanin ƙananan hukumomi su amfana kuma sassa daban-daban ya taɓa na kiwon lafiya mata ne maza ne yara ne da makamancin haka saboda haka talakan najeriya kamata ya je tambayi shugaban kasa ya tambayi gwamnan sai tambayi shugaban karamar hukumar sashin ina kasan sai shiga mu masu toka babu wani taro da aka bamu musamman aka ce gaje ka taimaki jama'a da shi babu shi illa iyaka abin da ya kamata shine mu tsaya mu yi doka mu tabbatar da cewa an yi aiki da kasafin kuɗin da aka riga aka amince amma abin bakin ciki shine idan aka yi kasafi ya shiga hannun ƙananan hukumomi ya shiga kananan hukumomi ya zo kuma hannun jiha sai ka cewa duwa tsakanin su kuɗin ya bilbance babu abin da aka yi saboda haka idan ka ce 'yan majalisa ne kamata su yi aikin kiwon lafiya ko kuma samar da ruwa a'a ko kuma su gyara makarantu da wakilai muke yi duka muna yi ne a matsayin tallafi babu wani kasafi na musamman da aka yi aka ce daga cikin albashi mu ko allowance da ake baka da zaban gari cewa ka zo kai wannan kuɗin da aka kasafta domin wannan ayyuka kowa ya sani yana karkashi yana hannun gwamnonin jihohi da ƙananan hukumomi asibiti kuma da muke nan tare da kai na gwamnatin tarayya ne ita ce ya kamata da tsaya ta tabbatar da cewa mutane sun samu magani an yi abin da ya dace wannan shine abin da muka rasa a ƙasar nan yau akwai karamar hukuma wadda yake da ya kamata a ce ita ce za ka bata ta yi akwai gwamnatin jiha da ya kamata a ce ita ce kamata ta yi to amma tunda wannan ya ce zai yi to me zai hana su su dauki ɗawainiyar akalla dubu biyar mutane mutane za su amfana. Malam Ahmad Yarima kenan da yake jawabinsa jagoran likitocin da za su bada magani kyauta. Dr. Haruna Kibo. Wannan kungiya Doctors on the Move Africa. Kungiya daga Najeriya ne, likitoci 'yan Najeriya ne, kuma muna mukan partnership da likitoci daga Turai, America, Egypt da Germany. sukan taimaka za mu ba da reading glasses kyauta eh, madubin karatu za mu ba da shi kusan kamar dubu daya bayan wannan kuma wanda suna da cataract wato hakiya kenan muna zato da dan allah za mu yi fida na wannan cataract dari hudu. likitocin nan bauchi suka fada mana cewa akwai marasa lafiya da ciwon cataract din nan kusan dubu daya wanda suna jiran a musu fida sati biyu da yadan allah muna nan a asibiti ta eh, cututtuka kuma za a yi scanning mata masu juniya biyu da sauransu za a musu scanning bayan wannan za mu yi gwaji gwajin ciwon kanjamo da na ciwon siga da na hypertension haka muna da ambulance da kuma referral system wanda muka samu emergencies wanda ba za mu iya handling ba sabila da rashin kayan aiki muna iya mu eh, musu rifara zuwa shi babban asibiti a jos ko kuwa national hospital a abuja dokta Haruna Kibu jagoran likitocin da za su fara gudanar da duba marasa lafiya kyauta daga kakakin majalisa Yakubu Dogara Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo. Amfani da gidan sauro mai ɗauke da magani yayin kwanciyar bacci na ɗaya daga cikin matakan da masana harkar lafiya suka tabbatar da cewa na kawar da zazzabin cizon sauro wato malaria. Halimatu Abdullahi na ɗauke da rahoto daga jihar Jigawan Najeriya. A kullum kwanan duniya ta Allah ta'ala dai cutar zazzabin cizon sauro ko kuma malaria ƙara ƙabiri yake tsakanin al'umma. Sai dai kuma masana a fannin lafiyar sun yi ittifaƙin cewar gidan sauro sauro shine mataki na farko da ake bi wurin ganin an dakile sauro daga kaiwa bil'adama farmaki musamman ma wanda aka yi wa feshin magani domin lokuta da dama hukumomi a Najeriya ko kuma masu ba da tallafi daga kasashen duniya na kashe makudan kuɗaɗe wurin tallafawa Najeriya da gidajen sauro domin rabawa ga jama'a ko da Allah zai sa a samu fidda aya a rogo. To ko yaya waɗansu daga cikin al'umma ke ganin muhimmancin shiga gidan sauro? Gidan sauro yana da matuƙar muhimmanci a rayuwar mutane musamman area da take da mutane da yawa da datti da wannan saboda datti yana kawo sauro. to mutanen da suke wannan area ya kamata su dinga amfani da gidan sauro saboda lafiyarsu to kai kana amfani da gidan sauron ne hakikan kuwa mu da muke a cikin irin wannan unguwa ai dole mu amfani da gidan sauro wata uku baya da naje ni ma likita suka duba ni sai suka bani shawarar amfani da gidan sauro ta haka ne za mu samu mu lallaba rayuwarmu to kai fa ya kake ganin muhimmancin gidan sauro eh to gaskiya muhimmancin gidan sauro amfanin shi da dan ragagge ne saboda in ka shiga gidan sauro ya Allah zafi zai tunda ba fanka ce da mu a nan haka ba ga wata muke samu ko da yaushe ba zazzabi ma zai iya kama ka saboda zafinsa. To ya kuma kuke da zazzabin malaria? To wani zai kasance ko da ta bangaren ruwa ma za a iya samun sa. Saboda yanayin sauro ko doshi yana nan in ka bude gidan sauro za ka shiga to za ku iya shiga tare. Ana cewa kamar gidan sauro to ai shi ma gidan sauro ai ɗakin sa ne tana tare ake shiga. To ni da ina shiga gidan sauro amma ban sani ba ko yana maganin sauran ko baya yi duk tare muke shiga da shi. Kai in ka yi bacci ya cije ka in ba ka yi bacci ba ka kashe abin da ka kashe. Sauran nan dai ko ina akwai shi sauro in ka shiga ku shiga gidan sauro tare da shi ya cije ka. Ka kashe wanda ka kashe ya cije ka. gashi nan mutane suna ta kwance ana malaria malaria shi ma darakta na sashin kula da lafiya a matakin farko a jihar jigawa dr kabir ibrahim ya yi ƙarin bayani game da gidan sauro. Ma dai ni abin da na imani da shi duk koma wa irin sauro ne ba zai iya shiga cikin gidan sauro ba. Kuma duk inda zazzabin malaria yake an fi yaɗa shi kashi tamanin zuwa casa'in na malaria an fi a lokacin da ake bacci. Domin sauran da ke da malaria ci ya fi cizo a lokacin da ake bacci. Sauran da cije ka a waje ko a kofar gida ko a wajen gida za a iya samun masu yaɗa malaria amma mafi akasarin su kulisin ne wanda ba sa yaɗa malaria sai dai cizo kuma su ma za su iya ɗan jan jini misali. amma gidan sauro shi ne kat ko wani irin sauro ne ko baki baki ne ko rotu rotu ne inda za a fara gidan sauro to yi ba mai shi ya zo ya taba ya mutu ya maganar shi kuma gidan sama ka ne kawai kana cikin kana bacci lafiya lau kawai mutane yawanci sukan ga cewa kamar sauran gidan sauran ya takure su suna da dalilai daban-daban wanda yake hana su amfani da shi ina ga wannan shi ne mu kuma a yayin da muke ciki yanzu ba mu da wani makami da ya wuce wannan gidan sauro domin idan ka ci abin da yin shi shi nan wanda ya kamata a nan daki daki ko gida gida yanayin kuɗin sa tsarabe tsaraben sa yana da wahala ya dore a matsayin wato mataki na kare mutane a mataki na yau da kullum saboda haka mu dai yanzu duka karfin mu ya ta'azzara ne akan amfani da gidajen sauran nan da kuma shan maganin wannan danyen AC dai mutane ba da amana kan wannan tamanin zuwa casa'in cikin ɗari na matsalolin muhammad za su zama sai tarihi wannan shi ne. to Allah dai ya kare mu da lafiya. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Hukumomi a jamhuriyar Nijar da cibiyar bayar da tallafi na kata Foundation da ke kasar Amurka sun miƙe tsaye domin faɗakar da al'umma irin cututtukan da ke shafar ido da kuma yadda za a kauce masu. Shu'aibu Mani na ɗauki da rahoto daga maraɗin jamhuriyar Nijar. Dokta Hamza na sashen binciken lafiyar ido a babbar asibiti ta birnin Maraɗi ya fara da wata ƙididdiga kamar haka. kun makamtar nan kashi hamsin yana ce kasata mai amma kashi 25 bisa ɗari gida ce kasata ana so a yi da yawa a shawo hankalin mutane kenan duk ko ina a cikin jihar maradi ekip ekip za su duka wanda ya iya a karmin gida za su yi ta su bi daji su yi ma mutane wannan aiki da taimakon kuɗi na santar katina ne saboda gwamnati ya sa hali wajen motoci da shekara biyar wanda ke fama da gida sun kai kawo dubu arba'in duk shekara allah ana samu ana ma kawo mutum dubu shida aiki kenan yanzu saura wajen dubu goma samun su sai ya wuya sai an sa hali kuma wannan aiki da ake banda kyauta ne ake yi ana tahiya a ɗauki mutum a kai shi gidan likita a mai aiki kuma a maida shi kuma da wasu haki a koma a hidda mai fasama a sati a a hidda mai zane don a kyaye lahiyar mutane gani yana cikin eh, kalite ta rayuwa mako guda ne likitocin suka ɗauka na wannan aiki ga masu fama da cutar gira shin waye sunan ki. hadiza yawa tona lokaci ke fama da wannan gira to inda na daɗi da ita baki sa abin da ka muke da ba a a wallahi ni ba kawai sarauta Allah dai kawai ko da likitoci na can ta na ka wata ba san can kazamta ba ne mm. kawai sarauta Allah ce dai kawai ta kama na ita yanzu gashi an maki aiki da sauki mm, da sauki sa dai ake nema wurin Allah taimake mu da ya jagoranci biki wannan kamfe mukaddashin gwamnatin jiha sakatare malam haya goji da mai kira ga al'umma a yi tsabta to don ka haka wanga abubuwa da wanga bayan Allah likitoci ke gaya musu suna nuna muku ku bi shi sau da kawai akwai aiki da shi tsafta na gaba ga komi tsafta saboda an kun ke tsafta to abubuwa sai zo da rangwame amma babu tsafta a ce wurin garken awaki a ce shi ma bayan garin awaki unwani ke yadda ya wuce to don ka ina fatan abubuwan da likitoci za su gaya muku ku yi amfani da shi kuma da mutum ya samu matsala kai je wajen mutane kamar su katurmiji shi zo likita a gyara mashi adam Allah sa gane tabbas murewa rayuwa sai da ido sai fata nan gaba a kofa ga yin tsafta domin kare kai da cututtuka. Sha'ibu Mani mara Amurka daga Maraɗi, Jamhuriyar Nijar. A gaida Sha'ibu Mani daga Jamhuriyar Nijar. da haka kuma zan mika ku ga Ibrahim Alfa Ahmed. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne yake cewar mu huta lafiya. a gai da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Da yake jawabi wajen kammala taron kolin tsaro a na makaman nukiliya nan birnin Washington DC jiya Juma'a. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce har yanzu fa ba a kammala yunkurin da duniya take yi na hana 'yan ta'adda da wasu amfani da makaman nukiliya ba. Shugaba Obama ya ce shugabannin kasashe sun samu ci gaba sosai cikin shekaru shida da suka shige wajen rage yawan makaman nukiliya da wasu kasashe suka jibge. Jiya Juma'a ne kuma shugaban Afirka ta kudu Jacob Zuma ya nemi gafarar 'yan ƙasarsa saboda ya kashe fiye da dala miliyan ashirin na kuɗin jama'a wajen gyara gidansa. To amma kuma bai yi tayin zai sauka daga kan ragaman mulki kamar yadda wasu suka yi hasashe ba. Shugaban ya nemi gafara a jawabin da ya gabatar ta gidajen talabijin ƙasar. Ya ce shi bai aikata wani laifi ba domin amfani da kuɗin jama'a domin yin gyare-gyare a gidansa. Ya ce yana son ya jaddada cewa shi fa bai keta da tsarin mulkin ƙasa ko da saninsa ko kuma da gangan ba. Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban ki da ya gabatar masa da shawara ko kuma zaben tura 'yan sandan majalisar zuwa kasar burundi domin nazarin matakan tsaro a kasar bayan da aka shafe shekara guda ana fama da tazomar siyasa a kasar ta burundi Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya.